du'a'u al-khuruji min al-khala'i addu'ar fita daga ban na farko idan zaka shiga ban kamar yadda aka sani zaka shiga ne da kafar hagun ba da kafar dama ba idan zaka fito kuma zaka fara fito da kafar dama so haka kuma zaka yi addu'a idan kuma zaka fita ma zaka yi addu'a addu'ar da ake yi idan za a fita daga bandaki ana cewa gufranaka gufranaka naka!" me ma'anar gufranaka ya Allah ina